بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ان شاء الله تعالى بيان بيتنا التمر يوم سيدنا ابو بكر يوم لو يبدو من باب سكونه sai duna abubakar iba zai cinto alkhairi kuna jini so ce wuce lokacin halifancin wuya ekin yi kakanca na iba zaci wana wugayi soja na janibi muhammadu jishiri tun da ba ta wani wugayi soja ya usama wani ba usama shi tiya usama yin zai wani kokarin sai na soja ne da ku zuma ya ji da yana bin muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata wuce da tabbata wata wuce da tabbata ya wani wani ya ta wuce na walwana wani alkhairi ne tun doro na wace bayina ga da tuna guru cabayin akun wala tabbatar yana da bin muhammadu bin goro bayin tona lu jagwara zuka da ya ga wufi ba wugan na wasa tun da ci ikin ya nabi muhammadu mai cici na sallallahu alaihi wasallam na kai ruwa ya boye da milatiya alaihi sallallahu alaihi wasallam na sayyidina abubakar dina ba ci wuri milituwa da sai da ujiyar gani muharabatul mutallin gokun gambin da nigeria daga ajiyar musulunci gada na ga kuce a wani raganco yanayi da zama tu zai fi da waga annabi ya yau gandun zai shiga a ya tsakanin rubujin ma na shi kwata ko mini tuko da shi ke dilomina ngai kuku ya kai ƙur'anin a ƙur'anin ku yi kan zamani da shawara na sayi na umar layu na jilani tunan ya buye kuye ya mama na gudu a ci umar na jiku ƙor'anu fitina eke ni ci gai alfutu hasul islamiyya allah kolokin ji sarawai kin ya kafirin kin ya mushirikin wa ku gaje kin ya musulunci zamanin sayyiduna abubakar mini ke wuce ku na jahannan kolonan zai kinye furs zanibe kinye romero ke wuce ku da yau na tsoba kinye musulmi shi ne amma da nasara ta abu to sai na abubakar bin ya ewa alkhairi na so shi ku fauna yiga ainihi abdullah sannawi abdullah babu babuci abu kuhafa amma ainihin sunan babban sai usman na yin sayi Abu abubakar sunan waye salma a mai yuga umar kai sunan gubabanin ziwa kin da zai ne bin sunna wai ke ya kuniya ne umul khair sai bi na abubakar wasu amma na malami muhammad hudu ya guba da sallallahu alaihi wasallam kuma da ga nabi giwon guciya ya guba giwon guciya guba kuma fe ya mace masoyiya na nabi sallallahu alaihi wasallam tun ala to nabi ta to la jawaza a ta musu kutan filin a ngana alim sallallahu alaihi wasallam alim bi chawazina yi za kakancha ni na ba bijolaye wa zuna a nabi ga da da'awtu ahadan ila islam illa kanat lahu qabwa ghayra abi bakr zandoro rigayi ga lullo musulunci na wani da gwamniya inda na ga dube mu amma ba bi abubakar bai gaggare zuni bai yi yi bai yi wani to wasu na gawai ji suna yi na fana ga ya wani yawa yau da yau zirin da ciwo fai cin daga yanzu a jan zane da waye na mutu to a ci a zuru zuwa zuru wuyi na uzirin na dube zuwa amma ba da ga abu bakari wuyi yau yanzu ne su kube duniya sahara wuce kullum ga saidu na abubakar mini to alkhairi wuja wa fefe ya yi wuji masa yi wuji mini ya kure shi ci yau gaga jadinin na iza ji mai yi sarawin tace ya kure shi ci yau na ilami tuna ke saidu na usman ya gafan na bai halifa ta ci zuma ya nabi muhammadu wani saidu na abubakar ne da musulunci zubairu ya gina hawa talhatu ya gina ubaidillah zannai da mini ya ubashiru da biljanna fata sababi wa lokiyar ala musulunci lokaci na ya guna mushirki fela lata sahibu na abubakar na biya da zana gai wuji na shi da karkashin abuna wuji na shi da musulunci a mafi kwa kafin jona sahibu na abubakar ya duki uga fe da sha fe sa ya kafiri na shi fe jan zaba na wuji fe luwa gwagi ya mutu wuce wayan doro bai ya butsu wuce mini wuji na ji. kafirin fejin azaba na bila na dama na iladan koya da muhammadu sallallahu alaihi wasallam bila na yin riba gan bai amira ya yin fuhaire to zan da caji fi gudanin na ji mushriki fejin azaba ya sun ci na gwani sai ina abubakar biya kwazo lojin ijira da kiyan habasha wugayi ijira ya farko na musulmi jijilo habasha ya bayi bayan makaci shi wani amma ina ba gindoci na yi ga ibn dubna ga ugu sai na abubakar ne ko ba wa yi lo ga ba yi ba makaci ga gangalan gawa da kiyar habashi rufai ga mislo habibakrin doshin abubakar la ya wuce wacce watiya ko la yukhraj zanga ne watiya masaya abubakar da ken da nun feji za wani su ce muku da kin yi maka wani a ne watiya in she ba wani da waya tsuwa dawe wa dawe sai na abubakar ci she balo maka ci da fedon lokacin da shi a zabagin na ci biya e iya da ga tutuwin obi wa gwa tebo eh, sai suna abubakar za a gara na wa dambe yau na duba su ku dambe yadda yin su ko gari na zandoro gwamwa amilu ba kashin gawa jikin ne fitikin zandoro a gawa lagwato na gayanu ya wani mutu da mini miniya zakon kinjo ya yi ga sayidul kara bai abubakar na ya musulmi na ibe imani na boka na yana oga ya daji bai tutsayin zaji da cike tutsayin so shi ruwa tumuru ga ibe security da ya zaɓe wani imani wa kan loro su kai suwa da, wani security ya yabuna gun da security ji wa kan loro wallahi jamla zagu ci a wani ne za ku ji na ji security ya diga a gumi bai nan ban da security yau su za a turawa zuwa buru organiza koyi da security sai da ya ga security ya so ci ba ga minitun kuna ya sayi na abubakar lona ya kuda na nabi muhammadu lon ɓata gani wani wani sallallahu alaihi wasallam gani wani wani wọ́n wani máa jù la túta túta òun tí kó ẹkùn yi zai latuta ciko in kuna nabi muhammadu gun da sahabu ji hukun doron zuwa Ya ekun kice mutum ekun kice a nabi guzuma gwen tilu ijego eh na kayan gona ibadu e ba bayanin da tilo ko ya bayanin ne tula na nabi guzuma na yi ga zuwa tabuk ekun ya tabuk alewala ya tsarawa ya kuma wuce in ji fahimta ko to sai na abubakar galla tuta wuce koya ya kuma wuce min ya alkhairi na ji soci tsobai na annabi sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina abubakar ya foro ga wushe musulmi da zai tiye to hajjo e eh, yayin to anici no le annabi soci ajije yayin goci zuma ni wuje hajji wuce zuwa ga wale wuje bana ajali ajali ibn wa zuto ajiyar zulhijji jabada madina bakwai zulhijji muhazan safar rabiul awal ajali da ajali da ngalu gayin to filiya da foga ya an ankali tutu ajin na mai lodari la'alli la a ba da ami azza ibn ne lega ya ji gwanda gani ajin su ne ga sojo ajin wuce gano sai na abubakar wula gushe musulmi ci ton bai rayu dalatun ajin dalatun ajin lokaci na tomini alkhairi na soci ta sayidu na abubakar rabin yana wadda ya gishi ya gishi zagutowa ba abdullahi mini jiwuzi budon abdullahi na uddancin na buru kinye ifo kinye ta'ifo mu ga fiya ya makaya na mamu ciko yin saudiya ciji babu aja da gifa wani kinye ta'ifo mu pia fiya bai ya eji na gaba da mutum wani ce na bi raune eji kinye da maka wani wadda mini ji wuce ko na tsohokin ya makana egiyar sa'idu na abubakar na igan abdullahi na mu ya janjalin shabayin halifanci babu na babu ba halifanci zunina a caga jalin jan muke digin zage asma'u na yi miya zubairu una awamana muke digin zage na igan umar abdullahi na nke dai abdurrahman abdurrahman na galasi wa ki dami fana nabi muhammad wa jajiri sallallahu alaihi wasallam shi be ibaina na aisha yake wuce da so annabi bayan mai zibo na na aisha lokacin wuce shi go siwa annabi na na aisha da annabi ya yi gida siwa ci gan gobe da yi wuce ta siwa su wuce zo shi layi ce layi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda na muji siwa ka zo na guji ishara ya zada sun so shi na na isha gan wuli wuyin da siwa ka le ibi na nan da ci gutan ciya sun shi e yin na abu bakai na goye ke ijo bata na gayi na yamo mai jo zai da na na aisha na ya nabi muhammadu tun yi e ya gutu a mana a nabi madina na na aisha ya gutu a ne kanga wole mini ji wujo zandoro gadni gana kabo ce fata yawa ta ziyo aisha yau ebo ilatu da alkhairi ko ya ilimi na so shi gigun ma sokuta sokuta da kaci so shi e gigun yau egin tsorancin sayyiduna abubakar rugayi muhammadu muhammadu na mun gaji gabana shi kin ya ali zaman sai na ali ne gabana shi babu kin yi misra amma biyu kin yi misra babu awo egin to abaci umu kulso umu kulso wannan amma wannan ma jele biyu ne sai na abubakar mai ugwa ga yi miyu biyan wani wucilu ishegwani da wuce sai na abubakar wadda ke gutu a bakin da na etabiya yi littafi wuce kwaya itimamul wafai fi tsiratul kulafai ya shak muhammad bin afifi albajuri na tebe al'ahadari na ahadari wadda gin zage guni ba jiguta annabi wasu a tuna bai zage guni ba jiguta lokaci na na abubakar go hilafanci na wadda mida da mai ga asunhu na da nuyo na tiya jini babu iya madina wa kan gada bunan ga madina lahancin kyan da nuyi wani na buna madina ya fede wani sosai na abubakar ya goyi kyadubu da ciwa da lo da nan nan imi da ba zan imin sashi fi madina jinin mu man ci lada da nan nan izin a ci a zama ju da lubarin fondoro kan doci tudo amma gwakwai zama ju da lo amma lokaci na na abubakar wa halifanci guge tsohutsuwai na iyali na da ba zo na wulaci da jin madina jini. wacce na sayi na abubakar fai ce ci fai da arziki ba zo fai wuce ya leuna ga wacce lugwa lokacin buhari fanci na guje sabu sa'ina ya gwada ga rugwan ya zandoro na ji zawon gizi jagora na na wake ya ji shagala da kibo wacce wana rugwan ya sai da wuce yi arkan jama'a na tafasin wani ga na goyi da shi na da wani da wani wale ga ya wani wani da wasa na wa bai gina uzuri ya wuga har kayan jama'a da gwamu wani ci fe limi ne arzikin musulmi yau fi zama bukata ya biyu da ya nuga ya iyali wuce gina ya fondoro idan na ga kun bukata wa fondoro bai iyali wuce na gawa juliyo mini ya banki ya musulmi yau baitul ma'ad ya musulmi yau Allah akbar in zamu yi wani fejin hajji wani fejin umurana tuta ta halin na al'umma musulmi ci bai ga idina wana ugun e wa na ko bukata toto ya lewo jina alama baya waye yaji shugaban kasa nan wakin baya sittatu ala. dirhamin butun edagutsuwai ga bayanin sanawiyan ayo zuba kuwa yan doro ina ga ya wata shi na nan ya kuma bukata ne gbogbo ya zo ya ci shi alawa na yi eti wasu ya buje yi da harkajin maji shari'u kin gudu hukuma jeji ba ni da ya wacce a man ya waga bana zuwa wani ya damu so na an kalli a lokacin maji amma famba da ya ce na ina yi na nga juga da yin buru abu nga mala zai ji shi zai ya mini ya zagulu ji wani gwakwa ba ta yi wafi famba bai dukiya na baya gana wa bukatar sayi na umar da baya tun lokacin da rifa musulmi shi ba sayi na umar jajali in da wani kudin mu wani yayi mai wuce ga darul qada'i uke bi masallaci madina ya kila ya layi min na ga darul qada'i wa ga yabo ne min na ga ku a shawo batana sayyidina umar ki tilu shi ba annabi wasu jajali nan wai be kiyo an da ki da wai ba ya wuce e ciki bu jingina da wayan gici na wajin bona be ba ya wuce cha mini ya zike wajen na ji jingina misali wai wayan a ga lazike wa bai na abubuwa ga kan zuwa na waga bai bata wani arziki wannan ya amfani wannan adashin bawai tsofa gani ku ci yi wa izo ci tsoji a yi gibata ne ji bai jama'a ji ebo na ga gama da yi na shela da yau zire so gyara iba kiya jamanin jajawa ga alafiya da nan amma alhamdulillah in zai so shi gibu a yi kiye nigeria wani zandoro da yi ne wani kufu ne a ga ya zuci yawuwa ya wasu da hukumar bayu na dana ke yi baki lori na sefu yoyin zakirki kici yau ba ya jama'a ya ke ku biyu na yi gyara musulmi ya to kafira na jibo ganin zagukin bake ne gara sadauna na jibo to alkhairi ne ta fawa ba da yawa shi zo da ya je na ta ya da ya gurulun a fe wasa a fe wasa kawo mai ku da yi ja ka lawan su mai dala mara ya na asan har kare shugaban kasa cikin yan doro lawan su da gurus kin diyan wasu ya loki nigeria wasa lawan su governor achiga chairman ji achiga tinya lo abu tinya lo abu pata allowance bi lati shi e baki bo mu ga gan be kodayya azuki jama'a da gwa bane so ku yi zo ci kirki na ma na da min ya bojo ya sayyiduna abubakar lokaci na ugu na sai a to ya zuru wani a gafe falali wata gano sassoji wajen ya ja lalali don gwada bici to don niboji wajen amfani da kiyon lali sai eh, ba za da kun sun ya yi da wujina ya zuwa wani a gano mai palali falali ba na su kuku ya bayani to sai bayani ta jaliyar sayyiduna abu bakr Allah akbar etsayen jumadal akhira ga itsana su ichi ga daraja bona jumadal akhira ga sayyiduna abu bakr daraja ne wake na jumadal akhira zuwa ga jalujan ijira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya guki ganga ya gobe gute ya gobe gute dole alifanci din sayyidina abubakar ya guba bisa gute ce tufo gu eno ji talifanci wani dawa gabata da da sanan ya ziyo ya sahaba wuce wannan ya sahaba wuce wannan ba ta da ko bayo wuce sahaba wuce kudi kuyi kan funa batan na luye mura na agaifu gaya na banfiri fo wani fa wuce wuce da funo tun da nan funo na zazzabi felu zazzabi felu wadda zazzabi na arfa wegi ufe tiya sallah sai bai shi zawon yi da sallah Wajen ga sayi na umaru ga doshi zawon gizi zo eh, zawon gizi ci fe gadami ubo fe da sauri fe gadami ubo fe da sauri sayi na usman udani ni zai ji fe kukiya wai buwa udana kandoro biyu ngo ce ga wade za son baji amma ade zai hali waga ga dali ngo ci udana biyu ila ji zo ta ci sahaba jo ade zai labban da shi sayi na usman lokacin da baton a'a oh, Allah baton da kuke ba ci shi musulmi ma lokacin da da sababi e ka kuma yana mai sababi na yake wani nufu e fana ba fere da wasu tun da nufu nuwa wuce na yana nabi sallallahu alaihi wasallam na yi daga ga tun da nube masalaci ko ka zana a wasa tun da aliwe masalaci ga sai a jirgin su kowa su bayi ke wacce wasu bayi ke ile yi zai da kuma da ya goro yiwu fuci mawa biyu ita su kowa yi bai kalmatu shahara Ofe yi sahaba wuce kwaji na wule ga batan na gina wuda ba ku wada na nuna wuce ga alama ya batan da ni wada ta yi e gwana na gbana wale yana gawa ya yi mu fai sahaba wuce kwaji fai yi ka bayani ga mai wa shawara mai e ibona batan da na lomi da ana? ta ta, amma ne idan mai wani mai wanzai mai na khalifanciya zuman gwaje jagora da zai mami ga gwatun na yanayi biya umar kiyaleyo kiyaleyo sahaba mu ci gwana juyi bata nan nuru fi diga khairan khairan waje waje waje alkhairi alkhairi mu fayi na usman ga da ka daga nan za koji yakin je bana ka ga alizo shi sai bai zai za koji wa zan wujin rezo ci na ji inec di biya ibe yi tisari democrats rana ne na yi billions of naira na ga lokacin al'umma yankin zinari a za ku le le zace musulunci wane wane tishi soja da tishi polisi manji mazaki wuce koji zai je sun da sokoda tishi na le sun da sokoda ya biye biye le yau ga gufawa ne a ga wani da ji cancanta ibu da su soku wai wai ilimi a ga to ya ka ngai ji ya saudiya har bai yi ba ni za yi su na tsoka su na dawa ne gama na na ga su fitinan da ba ga wa gida ba na yi biyu dun ba na yi biyu dun ba wani yi la'a ah, ga yi wa cishi na tsana da kawai ya shari'a da cin bai tsare ne gama fuwa falu shi zabe fitina wani ne wogi bata na le ga tunna ga wala zanna liyo zuma te limbo nan ngole ga ga wa ga zo ke ya zo wuya min shiga wuya min ga zai gitsuna zuwa ya min ci ga me kaza wani dai ne ya min bo bogo na ka mi ga jadali wani wuce wa ga ala tsare tsari wani musulunci bai bayyana ufe yi sayidina usman gumi na bayanin na yuka ki bayanin yuka na gan na gaya likawali na abubakar na halifa ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam na gaya tuno ya likawali na wula ya zo bayan ijeli ubwana. na ka wani wani jishara ya luma likawali lolo da wana. wa awwalu adi bil akhirah nay kakancayan kiyama wuna bi ma'ana in na gaya likawali na abubakar lashishi na yi halifa ya tuci sokona lokaci na wani wagu ga yi jayana bi lokaci na wada ake ba bi sokwai na wadda ya zo ba yi da ca bayan al'amari kiyama ka zaguru shi kenan bugu oge ne na sayan su su yi wasan cinawa wadiya jiya gewaji na da lashi gatace obo ebuna mashi ne wato na da ajele wani kan da cewa gaza ku da asibiti a dai markawa wuge tun an kali da shi waya ganyi ga mu'amala na juji wani waya yi ji a daga yi da manna wayi bai kwallo ya jeli sai ke dunsa don wudana to kan doro na wagaga ga da hali irin na wani wadda ga sanatu an kali wuce da shi ke zai shishi ba ta ci biyan wani ɓansu kuwa kace ne wabe wani wasu ne wasanci na wadi a jina tun wai bi lafiye a ga wani waje aka a zaizaye na hau wani ba sai da zaka mai je kan doro amma kabola ja so ci agwo kan macilin ba ta ci da bai so ci wa ya ankali wadda shi to wasanci na wadi a jina ji wani zan shi kama kama ya lalada asibiti wadda abiyo hankali da shi ba sa bai zan dore aje daga mu da gudu tsala marina wasanciya sayiduna abubakar ga nifa ya umar lashi zai zuman mu mi zai miliya yana alkhairi min bawai alkhairi min bawai wato na mila ya ce ti shoyaye na wuga hakuri jibe yin wuce jin adalci to na gayi yi ne ci wai na mai tuye ga waje bai yi na wajen adalci kuma ji hakuri bai yi amma wuga bai ci bi na kunci ji zalunci wuce lamari ji je ba fala ilma ne bil gaibi nike na sona bugu mi kpaye ga jin jinna amma na to me jin zato wangi tuwa na wajen adalci bai yi amma jin jindoci na jinna na wuji misali ya aibuwa ga wani sala wani be shi zo ce tibi na kwa mike gaiba na so mike na ga ni jina wani hmm, buru shi ga wal khair aratu al khair ga ta ne fa. be umar na mai waga un shi zo zuma ajalin bona ga yan doro na mazawan gindoro a tsana mai kakaci ba so shi ga mawale tubu وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وفي دي آية قرآن نبي سورة الشعراء آية nga wasa ya lamun lazina zalamu zai ji titita caji bi na gobe na fasa kuma ci ga na abeke aya mun kalabin yan kalibun ga yi na na ga buwa kai sami ba bai wuce wa gbaya za wani al'umma ya musulmi shi ke biya zai mai wa gushi zuman wani dawar ya yi daji bai zai ya ne mifa ji dangi ya nemi laya yare ya zuwa gamin ya ji mijo sami talatin mai a'a umar a a gami lagushi ya zuwa gbogbo fatima ula wa fi u e shi tu gbowu ya mai lame tu ebe na mi fa ni yi wule tira yin buhari alkhairi na mitali ya biyu na gala miliyu ya yayo sahaba ji bayani ofe ju na sami ina wa ana iwo imagami tu ina wa yi na wufe yi sayidu na umar oto ngole wani jema'a ji ga ya ni wani وفي جوجن دوين لاني قد استخلفتك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مي وغولو جهلي فويا صحابه جنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا عمر يا عمر جوجا غاتوچي وي بحكي اتنا يوسد شينا na waga lo igiri wa gogogo na umake ibe tuna ju sada igidi na na waga lo ya eh, shi wa gobowa ne allah ba so kuwa gona fila gobo ne sau ga farila shi game ji na fila ne kuke a farila wa gina ya umar wato ga gafa su jale kwa faki ya mai a da waje faki ya mai waje ma le kwa faki ya mai doro na ga le kwa faki ya mai na waye ce mina wato gaskiya na emina wato gaskiya na ga lafsun wale fafa kiyama yau bugu etun na mai wa alada wadana ya umar sun an da ciya a kifa mai yare zai ji matsuwa a kifa mai na gai zai ji lami tuye bayan gama nana ciji ji gaskiya na ga ya umar su kuce ayaji ayaji be etiye sauƙin ayama be tiyan tananiyar aya ji bici tsanani ma bici sauki bogo wuji bu yanda ci bwari ego mumini olufe zai wa aljanna na umufi biciyan azaba gana kucin aya ti babu ya aya bayi babu ga yawa umar wale ya soko ba zai ci gimi na jawari ebo ya tunde da ya jo ga fa'iza zakartu ha kultu inni la arju an la kuna minu kando da mige gba aya na je gage tiya ya tungi mi na jona mi je fe ba gani da soci ga uga la mi fe da ta cha bu ma a cha ga so ko ba za gi mi are je na je ayi e tiya e tunguro ajo e bona so ko fa ba ya tun de ajo kando ro so ko ga ba zan na mi aje ba tumi da ba tungi mi ya je na je da ya umar fa in hasbista wasiyati wa ga tsagan bane mai jodana zai dabwana wa ba ko zai dabonare zai tusu ga da Allah na wa ga fa wasiye min na wa de boyu ga zai daga ne boyina kima ga yawo wani ga ganna ya waina dana ya dabwa amma wa ga tsagan bane min na wa de boye ya ni ga zai je guro bo Allah akbar ajalin sanyidu na umaru dabi na juma da al'ahira ke yin ta na allahu a ajalin sanyidu na abubakar dabi na juma da al'ahira ke yin ta na wajen alifanci ya guba ceto sabuta ceto fagu wugajin jikon ayon miniyan alkulafa horashi duna yan hukunya yin sayidu na umar na jimi tuna ya goro tutu yin sayidu na usman wani ya gobe gube yin sayidu na ali wani ya gutu wani ya gutu nga da jikun a yau bai wucin sahaba wuce kwanan lokaci ajiyar yuda bai allah akwai wani ajiyar guta ne ya ci ga wani wasan wucewa tocin bai goya sahaba wuce kwanan a ga yanayi egami ya zuma gonakin ya nisa ya sayi na abubakar wani hungayi tawaffani musliman wa alhikmi bi salihin lafazin na gatiya misu adadi cijau egamin na gasoci yudegan wucilu ijebu kima na tawaffani musliman su kubu haniyemi su ko gurayi mai tatiya musulunci wa da fekni bi salihin wa mola mai wa gugan bai wuce gulo waje aljanna nole na gai to addu'a nabi yusuf rabbi qad ataitani min al-mulk wa lamtani min tawil ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحكم بالصالحين أدوان لغا نبي يوسف بابو بوغو يغزو زبكيهم بأدوان نيمو ebe ne zai lacagi cabai lagi tace lagi a mazu ba da kuti bai kya ce bugu kan dore zu doku bai laliti etiyar su ku gora yin wogan bai imani zai fukuya sayiduna abubakar nuna wugayi zaujatuhu yi miuna ga asma wa yage umaitina yi ngo ke go de me asma wa yake umai kuma ke de gin zage ga asma Allahu akbar yin yun na ga ji wasan shiga ufuno yin yun na guje wasan shiga ga jajani ufuno dan be yune ya Abdurrahman e ne a galaba fin dojo ci funo amma sayidu na abubakar na ya alkafa ne guba wakil da nan soji wasanci na ga alkafa ne guba a shaga a gason waya zai ji kun tsalla na yi halifan ugai sayidu na umaru in yi hatuwa ishi a shiga ga sokunya sayidu na abubakar da kataina na aisha mu wata gina na aisha nan na gan tsalli guta a cincika tawo inda sai ibn abubakar mu da mini zai jaje ilimi ya ina wa ganan na wa gaga yusuf ko yin ilimi ya fasara yana kin da ya gibu ya sai ibn eh, annabi yusuf alayhi salam su ko gibu fasara yana yana to san yi kutan na ga yuziyo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abubakar sayyiduna umar no pa ta za kuta ta medika ta na na aisha ba su awa ishi a caza sokunya alifa wuce kwayin tuci soko na yi tishi yin waleji egwa tuci soko gawa bai annabawa soko na zandoro bai ije man jiga adi na je ciwo bai falalla yiriya sai yi na abubakar na a da ga zaguru da na umarji annabi sokwa umarji tuci sokwa aya da daga sayidu na abubakar ya ci mu kin da na manya shar'u sunna al-imam balbahari da biyu da littafi e zadda ba na da daraja ya biyo ya sayidu na umar na na abubakar na ya gwa na bisa kwali gawa wani so shugaba yiwu a kun da haka kata yana na aisha a ca 18 sayidu na abubakar wula daidai gani bai fatiyar sayidu eh, annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bí màánà aláàmọ̀pá aláàmọ̀pá ẹ̀pá tíyàn ànábì muhammadu àti Allah alá etíyàn na abubakar di daidai bẹ̀rẹ̀ zai ga da foga na yi egi na yi ga abdurrahman na. gambe na umar gambe sa'idina usman gambe abdurrahman bin auf Gambe zai da nabi bishara aljanna na. ma zaki wuce kowa gambe ya yi ubaidin layi Kuma duk ba ka sahabauci wannan jana ga da yi wa ba Allah faruwa na zai gurguru ya yi ta yin sahabauci wannan su kurgan da alkhairi su ci kurgan da alkhairi bai idi idimanin a addinin musulunci na ya wani wato na sarawai musamman ya kunu lalokin kinshi nan ya tajibe ciwo ne lamin fagwa kowa amma wato cikolo ya dini su kudu gan da alkhairi so cuga sai na abubakar gan da alkhairi so cube ya dubi so cube ya dubi so cube ya dubi gaba su koya da ga da ta yan alifa ba baci ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga yi sai na umar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك